da lancement superior la cikin tsarin ba da karatun ilimi mai zurfi da bincike a ƙasar Nijar an ɗau zaɓi na kwamitin Afirka da malgashi Kames na ba da damar samun izinin amincewa ta shigar gasar wannan izinin amincewar sai a fannin ilimin kimiyyar lafiya kimiyyar shari'a da siyasa tattalin arziki da tsarin tafiyar da harkoki sauran suna kan babin kwamitin shawara na nafiyar Afirka kimantawar ana yin ta ne ta hanyar nazarta shafin aikin ba na kowane jami'in ba da karatu bincike bane ko jami'in mai bincike na manyan jami'an kiwon lafiya ne alƙalan shari'a masu nazarin siyasa masu ilimin tattalin arziki da masu kula da tsarin tafiyar harkoki da wani masu ilimin bunƙasa dabbobi. Wane matakai ne ya kamata a bi don a samu izinin amincewa? Shiga gasar samun izinin aminta sai mutum ya kasance malamin ba da ilimin bincike ko jami'in bincike sai ya yi zaman mataimakin malamin misali an na ɗau fannin kiwon lafiya an aka ɗau mutum aiki bayan aikin shekara biyu ames na bashi damar ajiye takardar bukatar rawaita sunansa jerin sunayen waɗanda ke da iyawar kuma an kana da shekara biyar kana zartar da aiki ta fannin kiwon lafiya to kana da izinin ka yi jarabawar gasar ta samun izinin amincewa zai baka dama da gaggawa ka shiga cikin jerin a gasar samun izinin aminta na da bukatotinsa aiki ne mai nau'i mai takarar sai ya fuskanci fasilla da dama wani hanyoyi ne ya kamata a bi don samun izinin amincewa misali an aka ɗauki kiwon lafiya ɗan takarar takarar ana bashi ɗan lokaci dan ya gabatar da aikinsa sannan akwai aji na biyu inda ɗan takarar zai ɗau wani fannin a tambaye shi ya gabatar da sharfin fannin za a ba shi rana ɗaya na ya kimtsa don gabatarwar a gaban alƙalai aji na uku halayen kimiyya ne zai yi ayyukan aiwatawar da sauransu. menene ya kamata a rike kan amfanin samun izinin amincewar? shaharar kimiyya mataimakin jami'in ba da ilimin ƙashin kansa bai iya bayar da masaniyar ilimin mastar balle sayun kimiyya idan an kasance malamin ba da ilimin bincike ko mai bincike na jerin A kenan shiga jerin masu izinin amunta kai tsaye na ba shi damar zama jami'in mai kwaraya da ke ba shi damar yin bincike har ma ba da karatun kimiyya. A cikin doka mataimaki ayyukan aiwatawa da fasulla kawai zai iya yi. Ko da za a ba shi yaunin ba da karatun kimiyya ba zai wuce adadin sa'o'in ba. Fadar masanaci A gasar karshen nan jami'ar Abdulmumuni ta gabatar da 'yan takara goma sha ɗaya cikin sha ɗaya ɗin nan bakwai suka ci nasara.